inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi wa darakta Aminu S Bono rasuwa a yau din nan Bangijin Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya sa ya huta Allah ya sa annabi ya san da zuwansa Allah ya sa halinsa na gari ya bi shi Allah ya raba shi da azabar kabari Allah ya sa mutuwa ce hutu Allah kuma ya duba masa bayansa ne ya bari kai ba a bakin komai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yi wa Aminu ez Bono rasuwa izuwa yanzu dai ba mu san dalili ko kuma musabbabin mutuwar tashi ba shin ba shi da lafiya ko kuwa kawai haka Allah ya ɗauki rayuwarsa mutane dai suna ƙara tsorata da lamarin duniyar nan yayin da mutuwa take ɗaukan mutane ta ko'ina Allah ubangiji ya sa mu cika da imani amin shi kuma Allah ji kansa ya gafarta masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mun yi rashin babban masoyi malami esbono mai suna Allah subhanahu ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa lallai mun yi rashi sosai kwarai da gaske masoyin ahal baiti masoyi na ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah ka ji kansa ka gafarta masa albarkacin shugaba alaihi salatu wasalam yan uwa na mana nasiya da ma'aiki alaihi salatu salamu ya sha gaya mana duk lokacin da aka muku rashi kuka mauta to karfa kumanta da nima an rasa ni Allah ji kan mala amin esbono Allah ba mu haƙuri Allah ba mu haƙuri mu da muka saura Allah subhanahu wa ya ba mu sa'ar tafiya albarkacin shugaba alaihi salatu salamu yan uwa na kafan na mana taziya